kotu ta umarci likitoci su binciko dalilin da ya sa wanda ake tuhuma ya yi gum sai aka kawo rahoto na likitoci cewa wannan shirin da ya yi yana sane kawai lafiyarsa lau hankalinsa lau garau yake sai ita kotu idan bayan an kawo mata rahoto na cewa shi wannan wanda ake tuhuma yana fada hankali lafiyar salau kawai wani dalili ne nashi ya sa ya shiru to sai doka ta ce to shi alkali ya ari bakin wanda ake tuhuma din ya sha mai zuma ya ari bakinsa ya sha mai zuma tunda an tambaye shi ya aikata ko bai aikata ba ya shiru ya fahimci tuhuma ko bai fahimta ba ya shiru sai doka ta ce to alkali ya rubuta mai bai aikata laifin ba ke rubuta ya aikata ba shi ne abin da doka ta ce in aka karanta ba tuhuma kai kun kai shiru sai alkali a rakon ɗinsa sai ya rubuta cewa ka aikata wannan laifin ba sai ya ari ka ya sha zuma ya ce ka aikata ba idan haka ta faru sai alkali ya kalli waɗanda suke gabatar da tuhuma lauyoyin gwamnati cewa sai su kawo hujjoji da za su tabbatar da wannan tuhuma ko wannan zargi da ake wa shi mutumin nan da ya ja bakin shi shiru to wannan shine abin da toka ta ce kuma kusan shine abin da zai faru in an zo zama na gaba entail a massful and especially a massful. All praise is due to Allah, the owner of the day of judgment, the day of resurrection, the day of terror, the day of doom, and the day of recompense. You alone we worship and you alone we ask for help. Guide us to the straight path, the path of those upon whom you have bestowed favor, not of those who have evoked your anger or of those who are astray. Amen. May Allah's peace and blessing be upon our noble prophet, the exalted prophet, the unique prophet, the superior prophet, the humble prophet, the modest prophet, the precious prophet, the refined prophet, the generous prophet, the extraordinary prophet, the last and the sealed of the prophethood in the person of Muhammad the son of Abdullah, grandson of Abdul Muttalib, and great grandson of Hashim. May Allah's peace and blessing be upon the best parent on earth, Abdullah bin Abdul Muttalib and Aminat bint Wahab. May Allah's peace and blessing be upon the members of his household, his august and dignified companions, such as Abu as-Siddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, Aliyu bin Abi dalib ma'awiya bin Abu Sufyan, Anas bin Malik, Abu Huraira, Abdullahi bin Abbas, Abdullahi bin Mas'ud, Abdullahi bin Umar, Amar bin Al-As, Abu Musa Al-Ash'ari, Ammar bin Yasir, Huzaifa bin Yamani, etc. May and those who follow his footsteps till the day of judgment. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'umman musulmai. A kamar yadda za mu gani yau ranar Asabar hudu ga watan biyu shekara ta 1443 bayan hijira wata ta yi daidai da sha ɗaya ga watan tara shekara ta 2021 miladiya a kamar yadda muka saba gudanar da wannan shiri domin fahimtar da al'umman musulmai da musu bayani da ƙarin sharhi kan wannan dambarwa da take ta faruwa ta malam abdul nasir kabara to kamar yadda muka sani wannan zama mun faro shi ranar 26 ga watan julai shekara ta 2021 inda muka yi zama na farko wanda yake dauke da awa uku da minti ashirin da sakan shida sannan mun yi zama na biyu ranar biyar ga watan august shekara ta 2021 wanda an yi zama a da b da c wanda a din yana dauke da minti 43 da sakan 26 biyu din yana ɗauke da awa daya da minti daya da sakan talatin da daya c din yana ɗauke da minti talatin da bakwai da sakan arba'in da shida sannan an yi zama na uku ran sha biyar ga watan august shekara ta da da 2021 wanda shi ma a da b ne a din yana ɗauke da minti hamsin da uku da sakan uku bi din yana dauke da awa daya da minti biyu da sakan talatin da biyar sai zama na hudu wanda muka yi ranar 29 ga watan august shekara ta 2021 wanda shi ma guda biyu ne akwai a yana dauke da minti 43 da sakan 24 sai b din yana dauke da awa biyu da minti biyar da sakan 43 wanda idan muka hada wannan zama na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu da muka yi za mu ga mun yi awa goma da minti ashirin da biyar da sakan hamsin da tara wanda allah cikin ikonsa yau asabar sha ɗaya ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya za mu zama na biyar to kamar yadda muka saba shi wannan dalili na gudanar da wannan program kamar yadda mun faɗa a baya ba yi na ba ne ba kuma ni na sa kaina ba umarni ne na allah subhanahu wa ta'ala cikin suratun nisa'i aya ta sura ta hudu aya ta 135 da kuma umarni da fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayar cikin hadisin da yake cewa man ra'a kun munkara da kuma hadisin da yake cewa speak the truth even if it is against yourself da kuma umarni da shi a annabi yayi sallallahu alaihi wasallam na cewa ku taimaki wanda aka zalunta kuma ku taimaki wanda ya zalunci sahabbai Allah ya ƙara yadda da su suka ce ya rasulullah mun san yadda za mu taimaki wanda aka zalunta to shi wanda ya zaluncin shi ta ya za a taimake shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a hana shi ya zaluncin ne an taimake shi to wannan aya ta cikin suratun nisa'i ta 135 da waɗannan hadisai guda uku su ne muka dogara da su muke gudanar da wannan program umarni ne da allah ya bayar da umarni da annabi ya bayar saboda in za ka yi zagi ko za ka yi suka ka san akan me za ka yi ba tashi ne daga bacci na tsiri wannan abu ba ba haka kawai na tsare shi ba Allah ne ya kaddara Allah ne ya yi umarni Annabu ne ya yi umarni a yi saboda haka abu na gaba target viewers and listeners a shi wannan program na biyar mai taken ta ƙara tabbata malam abdul bai yi kalaman ɓatanci ga fiyayyen halitta ba na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu da muka yi mun ce waɗanda muke yin shirin don su mun faffaɗe su ba magoya bayan malam abdul ba ba magoya bayan malaman maja ba mutane na tsakiya wanda suke neman gaskiya da adalci a wannan dambarwa to wannan shiri na biyar shi ya sha bamban da ragowar shi target viewers and listeners na wannan shiri na biyar ya hada da kowa da kowa kowa da kowa almajirin malam abdujabar ne kai mai goyon bayan malaman maja ne kai ɗan ƙadiriya ne kai ɗan tijjaniya ne kai ɗan izala ne kai ɗan kur'aniyun ne kai ɗan shi'a ne kai ɗan ɗariƙatul islamiyya ne to wannan shirin ya shafi kowa da kowa ba shi da geji ba shi da iyaka kuma a nan nake cewa duk wanda bai saurari wannan shiri na biyar ba to an ci da rabansa kuma ya kamata a mai jaje saboda wannan shiri ne na musamman wanda ya kamata duk wanda yake da ruwa da tsaki akan wannan dambarwa wanda musulunci da musulmai suka dame shi to ya kamata ya saurari wannan program na biyar wanda kama yadda za mu gani wannan program na biyar program ne mai zafi wanda zai dan fama ciwuwuka da suka faru a baya wanda ina roƙon mai kallo da sauraro sai dai a yi haƙuri a daure a biyo ni tun daga farko har ƙarshen wannan program saboda gaba ɗaya abun da muka faro bayani kusan mun fara foundation ne an yi gini yau in allah ya yarda kamar rufi zami wanda ko ka ji shiri na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu idan baka ji wannan na biyar ɗin ba to ba za ka gane ina aka dosa ba haka idan ka ji wannan shiri na biyar shishi shi kaɗai baka ji na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu ba shi ma ba za ka gane ina aka dosa ba idan ka dogara da wannan shiri na biyar ka ce za ka yi sharhi ko za ka man alƙalanci to sai dai ka yi zalunci ya zama wajibi mutum sai ya saurari shirin da muka faro tun daga 26 ga watan bakwai biyar ga watan takwas sha biyar ga watan takwas ashirin da tara ga watan takwas to in kana son ka saura ka fahimci wannan zama na biyar ɗin wanda kamar yadda na faɗa shiri ne mai zafi kuma zai ɗan fama ciwuwuka da suka faru a baya wanda dole ce ta sa sai an yi wannan saboda musulunci yana cikin wani hali musulunci yana cikin wani yanayi a jihar kano to kamar magani ne mutum in yana sha ba don yana so ba dole za ka daure ka sha wannan maganin don ka samu sauƙi to kama haka wannan program ɗin yake kama musamman wannan zama na biyar ɗin da za mu yi yanzu saboda haka mai sanya fuskance ni ya mun adalci dole ya ji shirin nan gaba ɗaya idan ka ji wani ba ka ji wani ba ka ce za ka yi sharhi ko za ka yi raddi a kan abin da na yi to za ka zalunci kanka ne ni ma ka zalunce ni musamman a kan wannan shiri na biyar ɗin kada a zo a ce gashi can a datso wani ɓangare wanda wa mutum daɗi ya je ya kai wa wani ya ce ka ji abin da barista ya yi ko ka ji abin da ya ce wanda idan mutum zai mun adalci kamata yayi ya ji wannan program ɗin gaba daya kai ya mun alƙalanci a iya wannan na biyar ɗin shi ma na biyar din ya ji wani bangare bai ji wani bangare ba to wannan shi ne roƙo da zan yi ga su masu kallo da kuma sauraronmu sai abu na gaba ishu na methodology a ah, mun sha faɗar hanyoyin da muke bi wajen tattara bayanai na shi wannan program amma da yake wannan na biyar ɗin shiri ne mai zafi mai fama ciwuwuka da suka faru a baya ya kamata na ƙara maimaita methodology ɗin ma'ana hanyar da na ringa bi wajen tattara bayanai na gudanar da shi wannan program kamar yadda muka sani methodology ɗin mun ce is used, the methodology used in conducting this research. Na farko muka ce, this research is doctrinal in nature. That is, reading books, journals, newspapers, magazines, listening to audio clip, watching video clip. Kuma ya haɗa non-doctrinal research, that is collecting of facts and data through interviews, questionnaires, and observations from target groups or audience. Also, data are collected through primary and secondary sources, and random sampling is also used while conducting the research. To wannan shine methodology kusan da nake amfani da su wajen tattara bayanai na shi wannan program ɗin. sai abu na gaba the scope of the program kamar yadda muka faɗa shi this program doesn't concern the issue of whether Mala Abdul Jabbar is a Shiite or not. It also doesn't concern about whether or not Mala Abdul Jabbar castigate the companions of the Prophet but rather this program solely concerns the issue of whether truly Mala Abdul Jabbar blasphemed or abused the Prophet Muhammad, peace be upon him, as the story was circulated during the Muqabala, which was conducted at Sharia Commission. So this is the concern of this program. that is the scope of the program that is abinda shirin ya shafa abinda shirin ya mai da hankali a kai cewa wannan labari da ake ji a gari cewa malam abdul ya yi kalaman batanci ga fiyayyen halitta shin da gaske ya yi wannan shine abin da shirin ya shafa kuma allah cikin ikonsa dai kamar yadda muka faɗa an samu waraka an samu wato sauƙi an samu sa'ida akan wannan isho ɗin wanda mun ce duk wanda ka ji yanzu yana da ra'ayin cewa wai malam abdul ya yi wa annabi kalaman ɓatanci to shekara goma da ta wuce dama wannan ne ra'ayinsa wannan ne kuma aƙidarsa amma yanzu al'umman musulman duniya gaba ɗaya <clears throat> sun sauko daga wannan ra'ayi dama mutane sun dogara da abin da suka ji a wajen mukabala da kuma kilif na audio da aka kaiwa shi gwamna abdullahi umar ganduje da wannan suka dogara to Allah cikin ikonsa dai yanzu an samu waraka an samu sa'ida an samu fahimta kowa ya gane ina aka dosa kowa ya gane ina giza-giza yake saka to wannan shine scope of the program to shi wannan zama na biyar kamar yadda za mu gani wato abu uku za mu yi magana a kai abu na farko za mu yi duba ga abin da ya faru a zaman kotu na baya na biyu ga watan tara shekara ta 2021 za mu ga me ya faru me ya je ya zo sannan za mu duba kuma me zai iya faruwa a zama na gaba wanda za a yi sha shida ga watan tara shekara ta 2021 wannan shine ishu na farko da za mu tattauna ishu na biyu da za mu tattauna shine akwai video clip da ya ta yawo a social media wanda duk duniya an ga biyan nan bidiyon wanda aka ɗauko wani ɓangare na zaman kotu da aka yi wanda aka jiyo shi mai girma akara makallahu alƙali malam ibrahim sarkiyola yana wasu kalamai a cikin wannan bidiyon inda yake cewa wannan shari'ar a bayyana take kuma an gaya mai abin da zai yi to wannan kenan sannan a na biyun da za mu duba shi ma wani jita-jita da ta ringa yawo a gari da wani hoto da aka ga shi mai shari'a ibrahim sarkiyola tare da karibu suna mitin aka ɗauko hoton aka ce dama suna da alaƙa mutuminsa ne abokinsa ne na ƙud da ƙud kuma amininsa ne to shi ma za mu duba wannan ishu ɗin sannan akwai ishu na cewa shi mai shari'a makallahu malam ibrahim sarkiola cewa batijjane ne ɗan faira kuma tammi cikakke shi ma za mu duba wannan mai doka ta ce dangane da haka sannan again ishu na biyun da za mu duba ƙorafi da su lauyoyi mala abdujabbar suka yi na cewa ba su da cikakken tabbas za su samu adalci a wannan shari'a da ici malan akara makallahu mai shari'a ibrahim ne yake wanda lauyoyin malam abdul duk duniya ta ji sun faɗa cewa ba su da garanti kuma sun tsorata daga ɗabi'u da wasu abubuwa da shi mai shari'a ya yi a zaman da aka yi na baya to za mu duba nan abubuwa guda biyar ɗin a ishu na biyu mu ga me doka ta ce a yi meye matsayin doka dangane da waɗannan abubuwa guda biyar ɗin jiyo mai shari'a da aka yana cewa wannan shari'a a bayyane take jiyo shi da aka yana cewa an gaya mai ko ya amsa ko kai ya amsa wannan shari'a an gaya mai abin da zai sannan dangantakarsa da karibu nasiru kabara cewa amininsa ne abokinsa ne ga hoto nan ma an ɗauko suna mitin kuma jita-jita ya ce wannan hoton an yi shi ne a wannan ɗan ƙwarya-ƙwaryen lokacin da ake wannan shari'ar kuma an ce shi karibu nasiru kabara shi ne wai ya kirawo shi mai shari'a ibrahim sarkiola ya zo gidan simitin sannan ishu na cewa shi mai shari'a batijjane ne ɗan faira sannan korafi da lauyoyin malam abdujabbar suka yi nabba za su samu adalci a wannan shari'a ba kuma sun tsorata da wasu abubuwa da shi mai girma a karama shi sarki yolayi to wannan shine ishu na biyu da za mu duba za mu ga mai shari'a mai doka ta ce dangane da wayannan abubuwa sai ishu na uku za mu duba da hujjoji na waɗanda suka suke cewa duk wannan abin da yake faruwa tsakanin gwamnatin jihar kano da malaman maja da malam abdul magana ce ta siyasa magana ce ta propaganda magana ce ta ramuwar gayya ta fi gayya zafi masu cewa wannan shine makasudin abin da yake yasa abdujabar yake firzin makasudin da ya sa duk aka yi wa malam abdujabar wannan abubuwan da aka mai masu cewa siyasa ce da propaganda da ramuwar gayya ta fita gayya zafi to a wannan zama na biyar za mu ji kuma za mu ga hujjojinsu na faɗan wannan wanda duk wanda yake bin mu a wannan program kowa mu ya san matsayinmu mu matsayin mu mun ce ba mu yadda da siyasa ba ba mu yadda da propaganda ba kuma mun faɗi hujjojinmu sun ya fi sau shurin masaƙi tun daga zama na ɗaya har zuwa zama na hudu yau muna zama na biyar to abu na uku da za mu duba za mu ɗau hujjojin wa'yancan masu cewa da siyasa propaganda ce ramuwar gayya ce an fake da guzuma ne ana harbin karsana akan wannan dambarwar da take faruwa ta malam abdul tsakaninsa da gwamnatin jihar kano da kuma malaman maja za mu ga hujjojinsu sannan za mu sake duba ga namu hujjojin sai a sa a sikeli sai a ga hujjar suwaye za ta rinjaya hujjanmu da muke cewa ba siyasa ko hujjan wa'yancan da suke cewa da siyasa ita ce za ta rinjaya wannan tun da muka fara program ɗin nan ba mu taɓa ji ko mun ga hujjojin wa'ancan masu cewa an fake da guzuma ne ana harbin karsana ramuwar gayya ake kawai tafi ta gayya zafi siyasa ce da propaganda ba mu taɓa jin hujjarsu ba amma in allah ya a wannan zama za mu ji kuma za mu ga wannan hujjojin nasu kuma za a sa a sikeli mai kallo da mai sauraro sai ya auna da iliminsa da fahimtarsa da basirarsa ya ga wace hujja ce za ta yi rinjaye tamu da muke cewa ba siyasa ko 'yancin da suke cewa da siyasa to wannan shi ne a takaice abubuwan da za mu tattauna guda uku to yadda ya zami program ɗin <clears throat> kowane ishu za mu mai zama daban ishu na farko za mu zama ishu na biyu za mu mai zamansa daban ishu na uku za mu mai zamansa daban amma duk a yau za mu rarraba zaman ya zama guda uku kowane shiri kowane ishu zai ɗau zama ɗaya ma'ana a wannan zama na biyar za mu samu a da b da c to wannan kenan to kafin mu ji ainihin abin da ya faru a kotu a zaman biyu ga watan tara shekara ta 2021 akwai bukatar na yi wannan shimfidar a gurguje idan na yi ta sai mu dawo mu ji me ya faru sai kuma mu duba kuma me zai iya faruwa a zama na 16 ga wata da za a yi to kafin mu ji abin da ya faru a zaman kotu saboda na fuskanci mutane suna cikin rudu da rudani an ta mini waya ana tambaya mutane ba su fuskanci abin da ya faru ba sun kasa gane menene ya faru me ya je me ya zo to in Allah ya da za mu fara jin me ya faru sannan mu sharhi a kai sannan kuma mu ga me zai iya faruwa a zama na gaba to kafin mu yi wannan akwai bukatar ne wannan shimfiɗar a gurguje zan karanta kawai ita wannan shimfiɗar tana da mahimmanci akwai kuma dalilin da yasa dole zan yi ta wanda abin da ya sa ma ba zan fassara ba su wanda za a yi don su ɗin idan sun ji za su fahimta za su gane ah, kamar yadda muka faɗa a zama na hudu shi wannan 'yanci sashe na 39 karamin sashe na ɗaya na kundin tsarin mulkin najeriya da ya ba mu dama mai wannan program ɗin a zama na hudu mun faɗi wasu abubuwa da sashen ya ce bai yadda a yi su ba idan mutum ya yi kada ya dogara da shi ya ce shi ya ba shi iko ya yi mun ce akwai ishu na defamation akwai ishu na na uh, obscene statement akwai ishu na seditious statement sannan akwai ishu na contempt of court shi wannan sashe bai yadda da a yi wa'annan abubuwan ba sai in akwai wata togaciya da aka yadda kai to abinda ya sa zan yi wannan shimfiɗar ba za a gane dalilin ba sai a gaba wanda wajibi ne ne wannan shimfiɗar don abin da za mu gabatar a gaba musamman ishu na biyu da zami kan shi mai shari'a sarki yola abubuwan da suka faffaru a lokacin zama da kuma bayan zama da jita-jita da zarge-zarge da ake mai na yana da ruwa da tsaki a shari'ar yana da interest a shari'ar to shi yasa dole zan yi wannan shimfiɗa to kamar yadda za mu gani a gurguje ishu na content of court no person is allowed by law to say anything that will amount to contempt of court, whether in the court or outside the court, and whether orally or in writing. The contempt of court is generally described as any act, including oral or written statement, which tends to bring into disrespect, scorn, or disrepute the authority authority of the court or interfere with the administration of justice all which tends to prejudice litigants and all their witnesses in the course of litigation. Content of court may come in various forms, some of which are number one, to criticize a person or judgment of a judge in outrageous, scandalous, or insulting language. Two, to tell a witness or ask him to lie to the court or cancel the truth. Number three, to speak in any manner or language showing disrespect to the authority of the court. Number four, to misrepresent court proceedings in a newspaper publication or any such publication. Number five, to call a judge a liar or partial. Number six, to comment in any publication or matter pending before the court for court determination in any way prejudicial to the parties involved. It is, however, not contempt of court to report in any publication, newspaper, magazine, etc., court proceedings as they are as they are decided by the court, provided that the report must be true and accurate representation of what actually happens or happened at the court. It is also allowed that a person comment on a matter before it goes to court or after it has been decided by the court. Accordingly, a person is free to make fair, justifiable, and reasonable comment and constructive criticism on court decisions provided same is not actuated by malice, improper motive, or any intention to interfere with the administration of justice. The position was summed up in the case of Nemi versus AG, Lagos State 1996, Volume 6, Nigerian Weekly Law Report, Part 452 at 42. Thus, I, and I quote, but whether the authority and position of an individual judge or the due administration of justice is concerned, no wrong is committed by any member of the public who exercises the ordinary right of criticizing in good faith in private or in public, the public act done in the seat of justice. The path of criticizing is a public way. Justice is not clustered virtue. She must be allowed to suffer the scrutiny and respectful, even though outspoken comments of ordinary men. To sum it up, the freedom of expression and the press we have been analyzing is the freedom to say what you like without unnecessary interference by other creatures, including the government so long as what you say does not harm them or upset the peace of the society. Though other people may think your conduct foolish, perverse, stupid, or wrong, Once you cause no legal harm to anybody, you are covered. To wannan ita ce ‘yan shimfiɗa da na ce zan yi wanda babu buƙatar sai an fassara ta wayanda aka yi don su za su ji kuma za su fahimta kuma nan gaba za a fahimci dalilin da ya sa dole mai ita wannan shimfiɗa to a gurguje bari mu tsinduma cikin program ɗin yanzu abin da za mu yi bari mu ji me ya faru a kotu ran biyu ga watan tara shekara ta 2020 da da shida 2021 sannan sai mu dawo mu sharhi mu ga kuma me zai iya faruwa idan an dawo yanzu bari mu ji fara jin wannan rahoton na farko domin ci gaba da sauraron karar malamin nan Sheikh Abdul Jabbar Nasir Kabara idan mai sauraro bai manta ba a zaman kotun da ya gabata lauyoyin duka bangarorin guda biyu sun fafata tsakanin su inda lauyoyin Sheikh Abdul Jabbar Nasir Kabara suka bujiro da suka kan cewar ba su yadda da karanta malamin sabbin caje-caje ba sannan kuma suka bayyana a kotun cewar waɗannan gunduma-gunduman lauyoyi masu mukamin san san ba su da ikon tsayawa a gaban wannan kotu wani tudu wani gangare a zaman shari'ar na wannan rana kotun ta amince da a karanta sabbin tuhuma-tuhuman inda a karanta malamin sabbin tuhuma guda hudu an tambayi malamin ko yana da masaniya akan wannan zargi da ake masa nan kuwa ya ja baki ya tsuke ya kuma yi gum abinsa jagoran lauyoyin gwamnati guda goma sha takwas farfesa mamman lawan yusuf farisan ya mike a gaban kotu ya buƙaci kotun da ta aike da malamin zuwa asibiti domin a gwada kwalwarsa da kuma jinsa duba da yadda aka dinga tambayarsa ya shiru a gaban kotun kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasa ya tanadi amma fa in ji barista muhammad lawan yusufari da aka karanta masa cajin ana buƙatar dama a ji bayani daga wurinsa shin ya gane in ya gane to ya aikata laifin ko bai aikata ba to da aka yi masa tambayoyin nan duka sai ya yi shiru bai ansa ba ka'ida ta shari'a da ake yi ta laifuffuka duk wanda aka karanta ma to tuhumar sai ya yi shiru bai ansa ba to abin da za a yi na gaba shine a yi umarnin cewa a bincika kwakwalwarsa a ga shin yana da hankali cikakke ko kuma a yana da tabin hankali ne shin yana ji ko baya ji a ji a bincika kunnansa ta yi umarni a rubuta takarda zuwa likita na masu tabin hankali da yake da nawa nan kano domin ya bincika kwakwalwarsa kuma aika asibitin murtala a samu likita na kunne ya bincika jinsa ya ba da rahoto. to ko wanda ake tuhuma na damar suke baki a gaban shari'a tambayar da muka kara aikewa da mamman lawan yusuf kenan. yana da damar ya yi shiru ya ki ansawa to ya yi amfani da wannan damar da kullum tsari ya bashi ya yi shiru bai ansa ba ya danganta ga irin a rahoto. rahoton da aka samu daga wurin likitocin idan an ce yana da tabin hankali to shi ma akwai abin da doka ta tanada in lafiyar salo yana da cikakken hankali akwai abin da doka ta tanada yana ji ko baya ji duka an dawo rahoton da aka kawo daga likitoci shi zai bada hasken abin da za a dora a kai bayan wannan roƙo da jagoran lauyoyin gwamnatin farfesa mamman lawan yusuf ya yi nan kuwa mai shari'a ibrahim sarkiola ya juya ga lauyoyin malam abdul ko suna da suka akan wannan batu barista muhammad bakaro wanda shine ya jagoranci lauyoyi goma sha uku da ke kare malam abdul ya ce su fa ba su da suka amma dai suna buƙatar da kotun ta ba su kwafin shari'ar domin dai su ɗaukaka kara ke za mu tafi babban kotun jihar kano high court na kano su saboda duka abubuwan da ya karya masa hakki ne matu na fundamental right na fair hair ƙa'idan shari'a idan misali ka zo kai kore ƙwarin hukunci alala aƙalla za ka ba da mutum kwana goma sha biyar yi nazari ya ga cewa shin ya yarda da wani abinda kai ko bai da ba za ka sa shi dole kace masa dole zauna an karanta maka wannan caji ba maganar cewa a kai shi asibiti ko a duba lafiyarsa a doka ne na jihar Kano eh, SJ din ya yi provide amma mu muna ganin cewa wannan wani wasan yara ne kawai mutumin da ka kawo shi ya an sa maka caji ne ce ban aikata ba malamin da zai zauna ya yi wa'azi ya awa uku awa hudu irin international passport iran kowa ya san shi kuma da aka kawo shi daga farkon nan ya ansa maka cajin kuma sun san dalilin da ya sa yake ansa da saboda an yi wa to ko yaya lauyoyin abdul jabbar nasiru kabaran ke kallon yadda shari'ar ta gudana tambayar kenan da mun kara mayar da barista bakaru mun yi magana very clearly da mun gaya ma kotu cewa ita kanta cajin tana da matsaloli wanda babu dama a karanta ta a gaban kotu dole sai ya zo ya dauki matsayi kafin a ci gaba da shari'a abin da ba mamaki shine a rahoton kotu abin da shi alkali da kansa ya faɗa shine zai yi hukunci ko ya kaura kuɗin hukunci ne akan wannan sukar da muka kawo din mun yi riga malam masallacin mun da wuri ne ko kuma a'a ta zo a daidai kenan a zaman baya ya ji kuma ya gani cewa abinda kawai yace zai hukunci a wayannan soke-soke da muka yi na maganar fiyar ɗinsu da maganar canza da awa. ai ga baki ɗaya su ba su ma ba da ansa ba kullum alƙali kuma yana yin hukunci ne dole sai ya ji bangare guda biyu so wane ne ya mana martani har da alƙali ya samu gurbin da zai zauna ya yi hukunci shin ya zama shine mai amsa ƙaran kenan shine mai yin martani da kansa kuma ya hukunci bayan dogon numfashi da kotun ta yi mai shari'a shehin malami ibrahim sarkiola ya ɗage ci gaba da a ranar kara zuwa ranar 16 ga watan satumbar da muke ciki ma'ana dai makonni biyu masu zuwa to allah ya kai mu daga kotun shari'ar musuluncin da ke kwarya birnin jihar kano to wannan kenan bari mu ƙara jin kuma hira da aka yi da shi lauyan malam abdul jabbar wato muhammadu sale bakaro a wata tasha kibla fm wanda mai gudanar da program ɗin fu'ad umar ya yi da shi wanda a ciki ne kusan za a fahimci ainihin me ya faru bari shi ma mu je afani bakaro in brief riya kun je court kun je kun represent client ka mai suna Sheikh Dr. Abdul Jabbar so Sheikh Abdul Jabbar are accusing she with various you know uh, charges ka je ka karanta ka defending shi first series second jiya kuma kun tafi me ya faru daga court jiya a Tani Bakel on Kebwa ok wato abinda ya faru jiya shi ne dama a zama na ƙarshe wanda kotu ta yi a baya alkali bayan ya saurari suka da nuna shakar jabar muka yi akan abubuwa guda uku na farko izini wato shi da asin general ya bayar wasu suna rikicin nigeria mutum hudu sannan mun suka a kan wato a ko kuma halartar su kansu wanda za su yi zuwa gaban karamar kotu kamar ta ta mafashara ko ta kofar kudu sannan kuma mun suka akan abin da suke kokarin yi na kokarin canza da'awa abinda suka kawo na tuhuma ko zargi na farko su ranar 16 ga watan julai to su zo su yi kokarin cewa za su janye wancan su canza su da wani abin da ke kira caji to jiya abinda ya kamata alkali ya yi ne zai yi kwarya kwarya hukunci wato abin da ke kira rubin ba wai hukunci na karshe ba a zaman baya kamar yadda nake ya daga zai kwarya kwarya hukunci ne ba akan suka guda uku da muka yi ba sai dai akan abin da su san wato sun yi suka suka suka kawo cewa muna da damar yin suka amma mun zo kafin lokaci wato ba lokaci ne kamata mai suka ba ya kamata a ce mu jira sun sun da sabon cajin su sannan muna da suka sani to muka yi ah, kowa ya kawo ra'ayinsa muka ce a ai maganin cewa ko an ga an gurfanar da shi ko caji ko menene ai ga an yi tun july 16 shashi da watan july saboda haka yanzu a matsayin da ake in ma abin da suke faɗa nan to muna da dama daidai da mai suka wani lokaci ne kuma abu na biyu ma tun da muna suka ne kan ainihin tsayuwarsu a gaban kotu ta kanta da kuma maganar canza da a suke so su yi da kuma ita kan ce inda aka yi gudu ya fara ya fara su akan to su zo su rikici sun suka ne a kan abin da kike a confidence na abubuwa ne to ai hankali abin da hankali ne ga shi ne sai kotu ta yi ta ɗauki matsayi ta tantance cewa eh wato halartar su kotun ya halarta za su iya bisa doka sannan can jawabin karan ko ta wani su ka zuke shiga sannan ya baya inda shi a tsoron ke inda su a tsoron general ya ba su zai lalle ya ba su bisa doka sai a dole sai kotu ta yi ta nuna wannan ne kafin ma a zo ga maganin cewa to a zo gaban kotu saboda in ka riga ka bar su ka ce to kuma ka rubuta ta sabo ka riga ka yi hukunci kenan saboda muna cewa babu ligalci babu wani doka da ya dace da mana duka wani abubuwan guda uku ba su da dama to alƙalci da ya zama ba kun yi ke matsayi a kan cewa sukan da muka yakan abubuwa guda uku nan yana da ƙaira ko ba bisa ƙaira bayan ya yi wannan ya ce shi a wajensa kawai kafin ma a je da nisa cikin hukuncin sa ƙwararren hukuncin sai ce shi ya yarda cewa Ah, ba ba dama mu yi wannan suka din dole sai an karanta wannan sabon caji to abin da ya ba mu mamaki ya eh, wasu kila ma tsoro sai ma ya tafi da baki daya ya ma yi maganganu akan maganar canza da'awa a da muka zo muna kokarin cewa ba za a yi ba da kuma maganin ita ce ya fito cewa a kan gina wato kwamitin cewa na jihar kano yana da dama ya ba su ya ba su wannan izini dokar da dokar a kai ya yi daidai haka kuma maganar canza awa shi a ra'ayinsa yana ganin cewa malamai sun fi kan cewa yanzu eh, za a ke canza da'awa a ƙa'idar shari'a musulunci abin da ne kamata su gane a nan shi ne su fa'fa'in din nan ba su ma mai da martani a kan soke da muka yi wa nan guda uku ba abin da kawai shi shugabansu ya tashi ya magana a kai shi ne mun ga malam masallaci na kawo su sai a wannan lokacin da muka kawo kuma ki kotun kanta a cikin rasar ɗin da abin da ta tsaya a kai shi ne idan aka zo jiya zai yi magana ne kawai a kan cewa da awon mu tayar ga malam masallaci ko ba ta yi ba in yake ba mirza mana makarantar da kaga a wannan matsayin ne shi ne zai ce su wani martini in kuma ya yi ya yi overruling wato ya hukunci a gefe ya ya matsayin da ba namu ba ya ce a abin da muka yi ba daidai ba ne to ya kamata ce ke ne da kamata ya wuce ya yi hukunci ga baki da aka yi abubuwa saboda su ba su ba da amsa ba alkali baya yin hukunci dole sai ya ji bangare guda biyu mun riga mun yi jawabi su ka so su ba to ina ne ya samu nasa dalilan hasan ya soke kuma matsayin mu ya ce suna ana da dama a canza da'awa a ya tsaye za su tsayawa kama kotu wani ne ya ba shi hujjojin hujjoji na sukan waɗannan abubuwa kawai aka kawo a gabansa a ka'ida ba alkali ba da zai samu dalilai da kuma bayanai wanda za su kalubalanci abokin maganar lawaya dole da sai ya fasu sun bada amsa ne kafin nan sai ce to guri in ce daga ko kuma yana ganin zai iya yin hukunci a lokacin mu da matsala da tukun na kafin ya rubi amma ka ga ne ya zama so kamar cewa shi ne an fasa karin mutum ne yake so wannan wani abu ne wanda cikin abun abun wanda ya ba mu tsoro kuma ya ba mu mamaki sannan abu na biyu hukuncin kotu kamar yadda suke cewa ko mai kyau ko mara kyau hukuncin kotu ne har sai ka je gaba kotun sama ta yi magana a kai cewa ɗaya eh, ya yi daidai abin da alƙalin ƙasa ya ko mai daidai ba judgment of the court whether good or bad ne judgment zama ko sai ka yi fasin ɗinta wani asil sai ka yi sama ka ka so su to sai muka ce maka shi kenan ne da muka dace maka ce to mun ji matsayin da kotu ɗauka muna girmama kotu ne da wani shi ne kuma ta ne amma a duka ka'idar shari'a a cikin da mutu san wato da ne da sabayin da muka na Nigerian constitution da kuma shi kansu wato section 6 na shari'a court law 2000 state ya ba da dama hakkin ɗaukaka ƙara kan kowane matsayi da alkali ya ɗauka na wanda da yake jin hukuncin da masa ba kuma kai ce shi kenan yanzu muna da rai muna da dama mu ɗaukaka ƙara kan wannan kure hukunci da ya saboda muna ganin gabaki ɗaya za a ya ma ya yi bayanin ya karya wato hakkin ɗan adam na hakkin sauraro ma na shi kanta wanda ake kara gaban kotu sai a kan sai ya ji ya yi ta cewa mana da daman abin a kan abubuwan da ya yi na maganar karanta tsara yanzu da yawan sayan da maganar yusuf amma shi yanzu ba zai tsaya ba dole a karanta wannan sabon canji wannan rashin hukunci da muke shi akalla kwana goma sha biyar suka kwaye kwaye hukunci shi sai ce ba zai ba mu wannan kwana goma sha biyar sai a gwada abin da ya yi na maganin cewa aka rufe sabon caji ba shi yanzu dole ne a kan na sabon caji a gaban kotu wannan kotu ta ce kuma wani shi ne fahimtar kuma ya riga ya yi hukunci sai kuma su ka tambaya amma ba daidai ba ne ba daidai ba ne a ƙa'idar doka hankali ma ba zai kama ba tun da kayi abin da ya gudu da ba kuma akwai kutuna biyu uku a saman ka ba bayan za a yi kuma ka tursa samu ko ka tursa ta ne amsa ƙara cewa yanzu dole a kan zama sabon canji sai ce shi ya yi rubutu saboda ka zauna dole a kan sabon canji sai ka tafi shi kenan muka gaya masa cikin ce muka tafi gaskiya ko an kan sabon canji wanda muke wakil shi da zubar ba zai ansa ba muka ba zai ansa ba abin da suka kawo a har aka fara hayaniya a kotu duka da suna a hayaniya sai dai aka aka aka samu aka shiru sai muka shiru muka zama muka ci su ke nan wai abin da zai amma dai wannan shi ba su ne ba zai hana cajin ba aka karanta masa caji goma a tuni tuni guda wani cewa ah, ya yi sababi ya ci mutunci mango ya abubuwan da suka fara a sabon caji sai shi kamar yadda muka muka faɗa ko sun ne an ba bai an ba sai da aka gama sai ya tambaye mu cewa to yanzu a bayan an karanta caji akwai bayani da shi na sayar da shugabansu na yasan biyu ce cewa tun da jabbar ya yi shuru da an yi cakin ba da ce ya fahimta ba kuma bai ce ya aikata ko bai ta ba wai a je asibitin da ake duba kwakwalwar mutum ko da lafiya da kuma asibitin da ake duba kullum mutum ko yana cin magana ko baya ki saboda a tantance eh, cewa wai yana da ma hankali kuma sannan kuma yana cin magana ko baya ji wannan mu a wajen mu kamar cin mutunci saboda na farko wannan magana da aka su gaban kotu ya nace shi kotun zulai ka da daddare ka kawo shi aka kunna fikira aka karanta wancan ifayar na farko ka tambaye shi su maka bai aikata ba ya fahimci abin da suka faɗa kuma bai aikata ba an kwato wani su duk da ba mu wuri ya fito yi magana shi sai an zaki da shi wannan ba magana ba ne kuma wanda ya san shi ka zuciya ba malami ne da eh, an san shi an san iyayensa an san babban wajensa an san mutuncin da gidan suke da shi kuma an san irin tushen da ban da makarantu da da ke karatu kafin ya zo yana shirin da mutane a kan addini kuma wani ya tashi cewa yana da duba kwakwalwarsa a can ko da a nan ko ne asibitin eh, masu cikin kwakwalwa da asibitin mutu na a duba kunnansa sai a kalli wa yana cewa to ga rukun da ya ne cewa wai ana so ya yi roƙo bisa wani tashi na shari'a court criminal justice abin nan administration na kano state ne za mu ce to yanzu suka ce kuka ce a mun za mu da wani abin da za mu ce kuma <laughs> wannan ba ma ishi bane wanda shi ma wani hankali zai kama ba ya mu ba da wani ansa ba ba bukatar da duk abin da kotu nan daga dama kawai su ba ba mu wani za za mu to abin karshe abin da ya bada mutane mamaki mu ma kuma ya ba mu mamaki shine alƙalin sai ke daga yanzu ma sati biyu ne za a dinga zama a shari'an nan idan mun ga damar mu je a yi ko mun yi apil ko mun yi apil ba shi ba zai tsaya a shari'arsa ba kuma fati duk zai zai kai to kaga wannan wani abu ne da suke dole mutum dole eh, mushakirin su tsoro mun ji tsoro gaskiya saboda wato kenan kamar ya zo da wani sabon tsari idan masu bibiyan abin da masu bibiyan wani kusa ba su manta ba a zaman ranar ashirin da takwas ga watan julai mun yi bayani cewa mu ne muka roƙi cewa a dura zama kwana sha hudu ko kwana sha biyar biyar saboda kada a kawo tsaiko alƙali ya shiga tsakani yake ba zai da kwana talatin ta bgc a lokacin sani ma ba kuma ba zai bada wannan sati biyu ba duk da mun kama sa abin da sun doka shi ya da ci uku wannan kotu da ce shi da zaman bada lokacin zama ko lokacin da tsara to jiya sai ce ya sauko daga kan wancan matsayin da yake da na kan cewa zai dinga ba da ranakun guda uku guda daya yanzu sati biyu na kai mutum da kajar tsara kuma ba zai tsaya ba ko mun je mun yi asiri to kaga duk lokacin da ka zo a ka na lauya su amfani da kuma idan ka zo a kalubalen da kuma ne mutu cewa ba ku fara kuma yin wannan abin da ke yi dinnan to a ƙa'idar shari'a wajibi ne kotu ta tsaya har sai kotun sama ta ɗauki matsayi kan cewa wannan wurin da ka kalubalantar nan kotun kasan tana da shi ko ba abu ne an ka ci gaba dukkan shari'a duk abin da za ka yi a shari'a ko min kyansa idan daga ƙarshen kotun sama ta zo ce ai kotu ce kotun kasa ba ki da ne, ka kawo har da kanka a banza kawo har da mai kara a banza kawo har da lauyoyi a banza kawo har da dukkan al'umma a banza kada da na kore ne shi ne wani abu shine bedrock shine foundation duk kotun da ba su da hurumi akan abu idan ta aikata shi to kaga wahala ce kawai ta banza ko ta zama mutum ya zuce ne gaba da duk abin da kai so abin ya ba mu tsoro saboda hannun ne alƙalai ke mu da client din mu shine an ka tsara aljibar yake hannu su yake kulle an hana shi yancin saboda karanta masa jami'a da aka ci farko mu ba mu zo mun ce a'a muna sauri alkali a ci gaba muna a cikin muna nan a yi nan a yi nan sauri ba cewa muka yi dakata dole sai ya ba mu daman a cin wannan kwana shekaru in ka kare da mai ba to a lokacin ne da zai ba da wuce a zo a karanta shajin saboda ba mai aikin ba amma ya da din mu yake mun yace ba ba zai ba a karanta a akan shajin ya ce ma ya ci bibi zai dinga daga kara sannan kuma ko mun je mun yi aikin ba ku zai tsaya ba to kaga wannan abu ne shi gaskiya ba mu tsoro kuma muna ganin cewa alamu sun fara yin cewa ba wani garanti cewa za mu samu adalci a gaban wannan kotu shi ne sai daga tsarin zuwa sha shida ga wannan wata na Satamba sati biyu da nan kamar yadda ya faɗa cewa ya sauka daga matsayin da samu ma dama na su guda uku ne ba daya shi ya yi fisin kuma tutun zai kai kai suka sa tunanin cewa to menene ne wani wani arrangement ne haka aka yi sati biyu ne ake sauri ne ake sauri a gama shari'a mun wa muke a tsaya a bi shari'a ne yadda ka'idin shari'a din ya ce ba sauri muke ba mu kira din mu na hannu mu kwantar masa da hankali muke masa kotu ce a bi abubuwa da tsari a hankali ai abin da ya dace mu muke so a yi kenan to yanzu abin da ya faru ke nan a kotun saboda kotun ɗaga ƙarar zuwa ranar sha shida ga wata amma mun gaya masa ofin jinsu zai kace masa za mu ɗaukaka tsara ba mu yarda ba su abin da duka ya san a doka kuma ya ci mutunci client ɗin ya ya karya masa hakkin sana ɗan adam wani shi ne abin da ya faru a kotun jiya. awesome kuna sauraron mu kirma fm suna da kwari umar tare da mu attorney bakaro lawyer kenan lead lawyer na shadda shaddad abdul wanda yake jiya sun je court ya ba mu samun abin da yake ya faru ta a can ka yi magana cewa shi alkalin ya ce wai ya sign wani referral a ja duba lafiya na kwakwalwan sheikh jabal shi yana cikin cikakken yin lafiya na kwakwalwa na ce is this the first time na farko ke ga kuka ji shi alkalin ya ba da wannan umarni ko ko wannan referral ko dai ya taba erase wannan abin a uh, in during the course of uh, wannan case Ah, babu bai taba bai taba wato mutufa eh, abin da ke faruwa shi ne idan an kawo ku gaban kotu karo na farko sai aka karanta musu musamman jawabin tuhuma kuma tuhuma mai nauyi irin wannan cewa magana ne na sako wanda yake kasar kwamishinan ne hukuncin mutane a kansa in an kawo ba kotu karin farko da aka karanta maka sai kace sai kan shiru sai baka ce ka fahimta ba sai baka ce baka yi ba sai baka ce a ƙarya ba ne duk baka yi komai sai kan shiru a gaba ko baka ce ka yadda ba to provision din APGL wato kundin tsarin kasafin laifuka da shari'unsu na jihar Kano ya ba da damar cewa a yanayi irin wannan alƙalina da dama ya ba da umarni wa asibiti wani su ta kware a bincika an yi wannan lafiyar ta tsalau yana ma jin magana ko baya shi wannan idan ya zama ta kuna da tabbas a kalina da tabbas ya san cewa wato bai taba ganin mutumin nan ba bai san shi ba bai kuma zai wani maganar sa ba to ka ga wata kila abin da dokan yake hafashe shi ne ta yi an kawo wani mutum wanda ba shi da hankali ko ba ya jin magana a gaban kotu don haka sai kotu ta ba da umarni a ji a yi wannan bincike da abin da muke cewa shi ne a kes abu abdul bai kamata bai kamata ne wannan a yi amfani da wannan doka ba saboda hukumar na farko shi ne an kawo shi gaban ka an kawo shi karon farko ran shashi da watan julai ka masa tambayoyi ka ji abin da suka faɗa kawai yace ya fahimta ka aikata bai aikata ba ko kuna da lura abin da shaidu ɗaya eh, mana da shaidu za mu kawo shaidu mu a zama na gaba ka yi suka shaidu ɗaya su eh, suka kawo shaidu an yi wannan da shi ko mutum ɗin sanannen mutum ne an san shi mutum ne ne wa'azi wasu kana jifa ka da wannan kamar wani kamar wani wato implied da kamar tana allegation yin allegation ko kana implied da ba shi da hankali ko da lafiya ne kuma sun san abin da ya sa ya shirin nan na riga na tashi na ci ba kotu kafin ma a karanta kan cewa ba zai ansa ba don kotun ba ta da wurin yin wannan abun a lokaci wani wani gaya masa ya san dalilin da yasa ya shiru to haka ba daidai ba ne wannan magana cewa ko a zai bincike lafiyar kwakwalwarsa ko yana jin magana ko baya ci. wani wani abu ne da muka ɗauka so kamar wani kasantarwa ne da wulatantarwa gaskiya. a ba kaiwa yanzu da shi jaji ya ce alkali ya ce a ja yi wannan examination na kwakwalwanci za su force su tere shi ne kun suna da wannan right su tere shi ko dai a'a akwai yanda shi kuma zai ya ce bai zuwa kuma ya kamata su respect ya fata sun yake Eh, wato kamar yadda na faɗa odon kotu idan kotu ba da umarni karamin hukunci ko babba ya zama odon kotu wanda aka ba shi umarni din dole ne ya yi wato shi karan kotu shi aka ce masa ya rubuta wasiƙa ma wannan asibitoci guda biyu sannan su kuma asibitoci su ne suka yadda za su gudanar da wannan gwaje-gwaje a kan shi shek Allah za su kawo odar kotu su prison house wato correction center na kano na kurmawa cewa wato suna bukatar su zo cikin prison su musu gudugudun da za su idan kuma gudugudun yana bukatar cewa dole ta ya asibitin ne su prison su kuma za su duba na ka'idojin idan ya dace da wato ainihin ƙa'idoji da dokokin su na maganan ajiye wanda ake zargi ko wanda suka aikata laifi za su zo su cewa za su iya releasing ɗinta ya tafi a kai shi can asibiti ko kuma a ba za su ba shi ba wannan tsakanin asibiti ne da su correctional center na na kano amma mu abinda muka ce shi ne duk cewa tun da kotu ta ba da umarni ko mun nuna ba ruwan abinda da kotu gada mata yi ba za mu iya rajistin ko a zo kama shi don buga mutum ko a duk wannan ba zai faru ba abinda da muka muka tabbatar wa shi in charge na correctional center na kano state na kurmawa furdun shi ne duk lokacin da suka zo ya Allah annan cikin furdun ko za su yi su wajen ko kuma ana bukatar a tafi da shi asibiti ne a je a yi dole akalla biyu daga cikin cin buloyin shi shi kan jafa dole zama to muna wurin ba za mu kawai su zo su rubuta rubuta su ga dama ko su mutu tambayar rashin hankali ko wani abu ba escorting wani a cikin birnin za a yi zamu je kuma asibiti ne za a je duka wuri da shi in charge ya faɗa mana cewa to ga abin da su asibiti suka kawo mata na wasiƙa bisa umarnin da kotu ta yi a jiya din so za mu escorting ne mu je da da yayin da so su yi amma mun cewa wannan yana da dalilin da suka ba shi da wani su ba da dalili to su ne ne da yasa ke ansa tuhuman da ake yi ba a ah, sannan kuma finally batun shi wannan appeal a na ah, ce a ah, hausu kake ga kamar kun fa wannan afirin da sannan kuma an kuka fa kuma hausu kuma kuka expect wani response kun sado shi in time before wannan zaman da za zo a yi na zama na hudu ko dai yana take a little bit of Eh, ok eh, idan kuka yi abin ka kira intansikin rubin ko kwarekwaren hukunci dama ƙa'idar shi ne kana da kwana goma sha biyar ah, wadda shi ke an baka dama ka yi nazarin abin da suka wannan kotu inda maka ba cikin wannan kwana goma sha biyar sai ka yi ko ka shigar da ɗaukaka karanta a ita harkar wato gudun kotu na jihar kano to yanzu mun faɗa masa jiya mun ce masa ya ba da umarni cewa rijistin wato su masu cikin rekod maza suka zan a kotu mu gaggauta rubuta mana kwatin shari'a na duk abin da ya faru daga farko har zuwa inda ya faru jiya daga shi da zautun julai zuwa jimina su a rakon a yi rakodin na duk abin da abin da ne rakodin duka abin da ya faru na kudin shari'a a sa can a yi sassan a bamu za mu yi shi za mu nazarta don mun ƙara duba maganganun da ya da matsayin da ya ɗauka daga cikin za mu ci mu na ɗaukaka ƙara in sha Allah ya mana alƙawarin cewa ranar Monday mun za mu biya kuɗi na maganan ba da kuɗin shari'a ranar Monday za mu karɓi wannan Monday zuwa za mu karɓi kuɗin shari'a kuma an Allah da zai wuce talata zuwa laraba ba za mu shigar da atin ɗin a nan high court na na Kano State saboda su duba su ga abin da muke ƙorafi a kai kuma su cikin masallaci kuma kafin ka sallama wato a cari bakaro ne wasu mutane shi su ta tambayar fm wai me yasa ana jan wannan magana kuma ba a bashi bail mu ma mun san kafin a baka bail da wani irin capital offenses na bail dan bai cika ba ba wannan anyan nan amma ina so in tambaye ka me yasa ba bashi bail ba tun da ana jan wannan kesi ka gaya musu ka warware mutu dalili ya so mu fahimce bismillah to eh, a da ake yi mu shi wato na blasphemy ko kuma laifi na sabo shi ka'idan dokan ya ce ba a ba da kotu ba za ta ba da daidai ba saboda laifi ne shi ke hukuncin suka ne a kansa kotu ba ta ba da jeri haka kawai a cikin shi da protocol za ta iya ba da dole sai in an samu wani dalili na musamman wato abin da ke kira special circumstances special circumstances ne zai iya zama wata kila shi wanda ake zargi da cewa ya aikata laifi kuma sai ta ba da umarni a ajiye shi a gidan gyara hali da Allah ba shi da lafiya rashin lafiyar da wata kila a correctional center ko kuma gidan da aka ajiye shi gidan gyara halittun nan ta yi ba su da kayan aiki clinic nasu ko asibitin su babu kayan aiki wato wadatacce wanda zai iya kula da wannan particular shi da yake fama da shi a irin wannan hali idan aka korafi aka kawo report daga prison din daga farashin sun ta cewa lalle da saka dawo da ta fito da cewa wani wanda ake tuhumar da a gaban wannan ko ba shi da lafiya kuma ba mu da titi wanda za mu iya masa titi yana bukatar ya zauna a gida sai ya tafi asibiti ya zauna masa titi ba irin wannan hali ko za ka ba da sannan idan misali ita kotu saboda wani dalili ya zama to na kawo tsaiko akwai an samu dile an ji dile an ta lokaci ko kuma kotun ta yi waɗansu abubuwa wanda kurakurai na san a madoka wanda ya yi wa an yi abi abin wanda za a bi a a tafi soja a samu a yi shari'a din a gana ita kotu ita ta zama tozu farfajin kawo wani ko da wani matsaloli to kusan sakarfin za ka kawo su cewa wani akwai yanayi na musamman wanda ne warantin ko ne zama to tilas a ba da daily mashi wanda ake tuhuma da laifi wanda suke mai girma irin wannan to idan ba a samu wani kusan sakarfin din ba wato zai zama to wato an yi sauri wajen maganar neman tun da an kamar yadda na ce dokar da wato zai da wannan laifi na a safar lafiyarni ta nuna cewa wa ana zargin ka da wannan abu to ba za a baka beli ba su ƙa'ida to amma sun san ta ce su suka fito amma sai an samu sun saka ta kotu ta ga cewa lallai ya kamata a baka beli a eh, wani gaba don wasu zai nan saman sun faru idan aka yi kokari a sami dole a gaban ita ne ko suke fara ciki wanda idan dole misali suka gamsu cewa an samu wannan special sarcasm da muke magana wato yanayi na musamman in muka yi kokari ne za a jirgin shi ne ba da rasu ne kotun sama ita haifar aka zina ka kai mata bayanan ta duba za ta yi ta ku sake shi on bail a ci gaba da shari'a yana halin dole amma a yanzu a fahimtar mu dan zama daya biyu ku da aka yi muna kokarin mu gani an yi mun samu social ne fa sa ne nemi daidai ta otherwise idan muka zo yanzu muka ce a bada ta ko su da su tuwa ne sun kashi da ake don su da shi kuma ba laifi ba da ake bada ne to shi ka zuwa yanzu dai muna kan duba yanayi wala Allah ba mu filin a cikin da sauransu mun ga cewa shi din kafin aurar abubuwan na akwai an daidai ne ba mamaki za iya kokarin try mu samu daidai sa gaban sa ni kusa 南先田お父様。 wonderful attorney bakaro wato lawyer na shagga tafi jabar kamar yadda wato ka saba muna maka kudiya kwanar table fm muna ci maka thank you so much da ka samu lokaci ka zo ka ba mu wannan update ka warware muna kuma muka gane muka fahimci muna fata zuwa gaba kuma muna ka samu wani development haka za ka help mutane su understand wannan legal wato process da yana da very technical muna godiya kuma muna fata za mu Thank you so much. To wannan shi ne abin da ya faru a zaman kotu na bi ga watan tara shekara ta 2021 a kamar yadda za mu iya gani an fara zaman kotun ranar 16 ga watan bakwai shekara ta 2021 an yi zama na biyu 28 ga watan bakwai shekara ta 2021 an yi zama na uku 18 ga watan takwas shekara ta 2021 an yi zama na hudu 2 ga watan tara shekara ta 2021 zin allah ya kai mu sha shida ga wannan wata na tara za a koma a yi zama na biyar to yanzu mun ji abin da ya faru a zama na hudu na biyu ga watan tara shekara ta 2021 to yanzu abin da za mu duba idan an dawo sha shida ga watan tara wannan watan da muke ciki na tara me zai iya faruwa shi ne yanzu abin da za mu duba me zai iya faruwa kamar yadda muka faɗa a wancan gaba mun yi hasashen abin da zai faru kuma shi ya faru dama mun ce in an zo mai shari'a zai iya kin yadda da duk wannan soke-soke da lauyoyin abdul suka yi zai ce bai gamsu da su ba za a karanta mai tuhuma ko ya ce ya yi ko ya ce bai yi ba to daga nan lauyoyin abdul mun ce za su ɗaukaka ƙara shi kuma zai ci gaba da shari'arsa to wannan abin da muka yi hasashe a wancan zaman kunga mai kallo da sauraro shi ya faru to yanzu ma za mu sake yin hasashen abin da zai faru wanda definitely hakan ce za ta faru to kafin mu yi wannan akwai tambaye-tambaye da aka yi ta mun mutane sun ta tambaya cewa don me an karanta abdujabar tuhuma zai yi shiru don me ba zai magana ba don me ba zai ce bai yi ba to duk dai na cewa mutane dama su yi haƙuri za a yi bayani in allah ya kawo mu wannan zama na biyar ɗin to dangane da wannan shiru da yi a duk lokacin da aka ce a karanta wa wanda ake tuhuma a karanta mai tuhuma alkali ya yi umarni rijistara na kotu ko ɗaya daga cikin ma'aikatansa a karanta wa wanda ake tuhuma tuhuma ya ji a tambaye shi ya gane ko bai gane ba sannan alkali ya tambaye shi ya aikata ko bai aikata ba to daga lokacin da alƙali ya ba da dama a karanta wa wanda ake tuhuma tuhumar laifin mai ake zarginsa da ya aikata to da zarar an gama karanta mai ana gama karantawa to doka ta ba shi zaɓi aƙalla guda goma kowane ɗaya daga ciki in ya ga dama zai ɗauka ya yi na zaɓi ne wa'yan nan na farko shine the accused person or defendant may fail or refuse to plead na ɗaya kenan na biyu the accused or defendant may raise a preliminary objection on grounds of jurisdiction na uku zaɓi na uku the accused person or defendant may raise a preliminary objection to a defect in the charge na hudu the accused person or defendant may raise a preliminary objection on ground that the criminal case is statute bar na biyar the accused person or defendant may plead not guilty na shida the accused person or defendant may plead not guilty to the offense charged but guilty to another offense not charged na bakwai the accused person or defendant may plead not guilty by reason of insanity na takwas the accused person or defendant may plead guilty na tara the accused person or defendant may plead in respect of ultra acute or ultra convict sai na goma na ƙarshe the accused person or dependent may plea of pardon to wannan su ne zaɓi guda goma wanda shi wanda ake tuhuma da zara an kai shi kotu alƙali ya ba da dama a karanta mai tuhuma a lokacin da alƙali zai tambaye shi ka fahimci abin da aka yi to yana da zaɓi a cikin wannan abu goma ya ɗauɗe daga ciki to kamar yadda muka gani a zaman kotu da aka yi na biyu ga watan nan da muke ciki malam abdul jabbar ya ɗau zaɓi na ɗaya ne kuma ba wai shi ya ɗauka ba a lauyoyinsa ne suka ce ya yi wannan duk wani salo ne da dabaru na lauyoyi inda in wayancan suka bullo ta nan su ma a bullo musu ta nan in sun bullo ta can su ma a bullo musu ta nan to saboda haka ba kuskure malam abdul jabbar yi ba ba kuma laifi ya yi ba abin da ya yi yana cikin doka doka ce ta ce zai iya yin haka wanda gashi mun karanta abu guda goma aka bawa wanda ake tuhuma ya dau duk wanda ya ga dama ya yi ya danganta da yadda cajin yake ya danganta da yadda ya fuskanci cajin da kuma shawarwari da lauyoyinsa za su bashi to mala abdu jabar bayan kotu ta amince ta yi watsi da wancan ah, soke-soke na shi lauyoyi malam abdul da suka yi wanda kamar yadda muka ji shi lauyan malam abdul yana faɗa abin da ya kamata kotu ta yi a ran biyu ga wata ta yi hukunci akan cewa wannan soke-soke da suka yi guda uku sun yi riga malam masallaci ko basi ba sun yi shi a lokacin da ya kamata ko ba yi shi a lokacin da ya kamata ba wannan shine abin da yake a rakod ɗin kotu idan an zo abin da alkali zai fara yi ya ce wannan soke-soke da kuka guda uku na magana fiat ba ta tsaya ba magana san su bayyana a gaban kotu ba su da wannan hurumin magana canja caji a kawo na biyu shi ma shari'a babu to zai yi hukunci ne a kan wannan soke-soken an yi su a lokacin da ya kamata ko ba a yi su a lokacin da ya kamata ba idan ya ce soke-soken da aka yi an yi su a lokacin da ya kamata to sai alkali sai ya kalli lauyoyi wanda suke gabatar da tuhuma sai ya ce to ku kuma me za ku ce dangane da wannan soke-soken guda uku sai su kawo hujjojinsu na shari'a da aka yi da hujjojinsu na rubutacciyar doka sai su ba wa kotu idan suka ba wa kotu kotu sai ta sake ɗagawa sai ta ce za ta hukunci dama already su lauyoyin malam abdul tun 18 ga watan 8 sun ba wa kotu hujjojinsu da suka dogara da shi akan wannan soke-soke guda uku already kotu tana da shi a ranar 18 ga watan 8 su lauyoyin gwamnati karkashin jagorancin san ba su yi suka ko ba su yi martani ba su yi reply a kan soke-soken nan guda uku ba kawai abin da suka yi magana a kai an yi sukar a lokacin da bai kamata ba kamata ya a fara karanta caji sannan su yi wannan sukar sai alkali ya ce an ruɗa mai kai hujjoji an kawo su ga sunan rututu a bashi zuwa biyu ga wata zai zo ya yi hukunci shin wannan soke-soke guda ukun an yi su a daidai a daidai lokacin da ya kamata a yi ko ba a yi su a daidai lokaci ba to kamar yadda muka ji shi lauyan abdul yana complain a kai shi mai shari'a mai girma akara wa alkali sarki yola sai ya sauka daga kan abin da ya ce zai yi idan ya zo biyu ga wata cewa za a zai yi hukunci cewa wannan soke-soken an yi su daidai ko ba a yi su a lokacin da ya kamata ba sai ya tafi gaba daya. ya yi martani a kan soke-soken guda uku cewa fiyat ɗin ta yi daidai san za su iya bayyana a gaban kotu sannan za a iya canja tuhuma wanda shi lauyan mala abdul wanda ka'idar shari'a dama alkali ba zai hukunci da jin bangare kwaya ɗaya ba sai ya ji kowane bangare wannan bangaren ya faɗa ɗaya bangaren ya faɗa sannan kowanne ya ɗau hujjojinsa ya sa a sikeli ya ga ta wacce ya ce za ta rinjayi ta wani to a wannan abin da ya faru ran 18 ga watan 8 lauyoyin malam abdul jabbar su kadai suka ba da hujjojinsu na suka su san da sauran lauyoyin gwamnati ba su yi suka ba su ba da hujjojinsu a kan cewa wannan sukar ba daidai ba ne sukar da suka yi a'a an yi sukar ne ba a lokacin da ya kamata ba kamata ya a ce sai an fara karanta caji tukunna za su yi suka wanda kamar yadda muka ji ba haka bace ta faru shi alkali sarkiola shi ya nemo hujjojinsa da ya dogara da su ya mayarwa da su lauyoyin malam abdul martani a kai sai ya zamana kamar shine alkali shine lauyan gwamnati kuma shine mai nemo hujjoji da zai ba wa ɗaya ɓangaren lauyoyi hujja wanda kuma ya yi hukunci a kan wannan kamar yadda shi muhammad sale bakaro ya faɗa wanda yanzu muka je wanda anan ya nuna cewa shi alkali mai girma Sarkiola, yola ya yi breaching ɗin uh, principle of natural justice guda biyun nan cewa Uh, Nemo Judas in Cosa You cannot be a judge on your own cause. And the Audi Ultra patent, cewa both parties must be had. to a cewar shi bakaro ibrahim sarkiyola alkali ya yi breaching din wannan principles of natural justice din cewa ya zama shine alkali ya zama shine lauyan gwamnati ya zama shine mai bada wato mai bada martani akan sukan da lauyoyi suka yi wanda gaba ɗaya lauyoyin gwamnati ba su suka ba wanda da a ran biyu ga wata da aka zo bayan ya yi hukunci cewa eh wannan sukar da kuka yi ba ku yi ta akan daidai ba sai an karanta caji idan wannan shine ra'ayinsa to za a karanta caji bayan an karanta caji malam abdul jabbar ya ce ya yi ko bai yi ba ko an ɗauki wannan abin da ya na shuru ɗin to sai mai shari'a ya ce to su lauyoyi malam abdul jabbar su kawo wannan soke-soken nasu guda uku idan suka kawo sai ya ce lauyoyin gwamnati karkashin san su kuma su masu su a martani suka sai ya hada sai ya sake sa rana sai ya yi hukunci kan wannan soke-soken guda uku to amma sai lauyoyin malam abdul sun kai korafi cewa gaba ɗaya abin da ya yi ya sauka daga gan turba ya sauka daga kan gwadabe ba abin da ya ce zai yi in an dawo biyu ga wata ba shi zai ba yayi ba wanda mun ji cewa sun nemi kwafin shari'a an ba su ta laraba da ta wuce ma an ce already sun ɗaukaka ƙara na high court da take audu bako za a za su appeal kan wannan abubuwan da ba su yadda da shi da, da shi mai shara alkali yule to kamar yadda muka faɗa shi malam abdul jabbar lauyoyinsa ne suka ba shi shawara su suka umarce shi da yi wannan gumɗin ya yi wannan shirin ya zamana idan al'ali yana mai magana ya zamana kamar dutse yake wa ko ice ya ma ɗauke kansa duk doka ce ta ce ai alƙali yana mai magana ka fahimta ya yi gum ka fahimta ya yi gum ka fahimta ya ma kau da kansa ya ɗauka kamar dutse akewa ka aikata laifin ko baka aikata ba ya gum ka aikata ko baka aikata ba ya gum ya zama na kamar dutse ko ice ake wa magana to wannan abin da shi mala abdul jabbar ya yi abu ne da doka ce ta ba da dama a yi wanda gashi mun karanta wanda ake tuhuma yana da dama wajen guda goma bayan an karanta mai tuhuma ya yi to sai lauyoyi mala abdul jabbar suka zaɓan mai ta farkon cewa ya yi gum ya zama kamar dutse ko ice kan ma ya kalli alkalin ya kau da kansa to idan hakan ta faru misali yanzu idan wanda ake tuhuma chooses to fail or refuse to plead ya zaɓi cewa ba zai magana ba saboda bai yadda da tuhuma ba ko akwai wani abu na sarƙaƙiya ko akwai wani abu na wanda ba a yadda da shi ba ya zaɓi ya shiru sai aka ce when the charge is read to the accused person or defendant idan aka karanta wa shi wanda ake tuhuma tuhuma he is expected to plead thereto instantly to ana bukatar da ya amsa wannan tuhuma a take but it may happen that amma zai iya faruwa cewa when the charge is so red idan aka karanta mai tuhuma the accused or defendant stands mute shi wanda ake tuhuma zai iya shuru ya yi gum da bakinsa This is because the mutinous may be out of deliberate intention not to plead. Wanda yin shirin zai iya zama kawai da gangan ne shi wanda ake tuhuma kawai ya zaɓi ya yi shiru. That is as a result of malice or out of insanity, otherwise referred to as visitation of God. to wannan shine dalilin da yake sawa wanda ake tuma in an karanta mai tuhuma ya yi gum ko yana sane kawai ko kuma ya zamana a'a yana da matsalar kwakwalwa ne zai yi wannan shirin to idan haka ta faru what the court is enjoined to do where there is mitness from the accused person idan kotu ta cewa wanda ake tuhuma ya fahimci tuhumar da aka karanta mai ya aikata ko bai aikata ba ya yi gum shi bai ce ya aikata ba shi bai ce ya aikata ba to me doka ta ce kotu ta yi sai aka ce an umarci kotu da wato to adequately provided for by the statute and judicial authorities dokoki da shara'u da suka gabata duk sun gaya wa kotu abin da za ta yi the position of the law is that matsayin doka shine wherever there is failure to plead on the part of the accused person or defendant idan aka samu wannan shirin ko gum wanda ake tuhuma yayi the court must investigate the reason for the mutinous to kotu dole za ta binciki dalilin da yasa yayi wannan shirin me yasa an tambaye shi ya gane ko bai gane bai shiru me yasa an tambaye shi ya aikata ko bai aikata bai shiru to doka sai ta ce to dole kotu ta bincika me ya dalilin wannan shirin da ya yi this may involve an examination by a medical expert wanda a nan zai iya kotu za ta iya bawa likitoci umarni da su ce su bincika cewa whether the failure to plead is as a result of inability to plead cewa wannan shirin da ya yi gumɗin da ya yi kotu ta bawa likitoci umarni a binciko ko yana da taɓin ƙwaƙwalwa ne ko bayi shi da hankali ne ga shi mutum dai ana ta mai magana amma kamar ice akewa to kotu za ta iya bawa likitoci umarni da su binciko su kawo mata rahoto cewa a lafiyar salau yana sanayi ko kuma a'a yana da matsalar kwakwalwa or as a result of malice ko kawai iskanci ne kawai mutum ya sa yi wannan shirin yana sane where the court is satisfied that the failure to plead is malicious idan kotu ta umarci likitoci su binciko dalilin da ya sa wanda ake tuhuma ya gum sai aka kawo rahoto na likitoci cewa wannan shirin da ya yi yana sane kawai lafiyarsa lau hankalinsa lau garau yake kawai Uh, wato wani dalili ne nasa ya sa ya shiru to idan aka kawo kotu wannan rahoton the position, the position of the law is abinda doka ta ce a yi the court should enter a plea of not guilty and proceed with the trial sai ita kotu idan bayan an kawo mata hoto na cewa shi wannan wanda ake tuhuma yana fada hankali lafiyar salau kawai wani dalili ne nashi ya sa ya shiru to sai doka ta ce to shi alkali ya arbakin wanda ake tuhuma din ya sha mai zuma ya ari bakinsa ya sha mai zuma tunda an tambaye shi ya aikata ko bai aikata ba ya shiru ya fahimci tuhuma ko bai fahimta ba ya shiru sai doka ta ce to alkali ya rubuta mai bai aikata laifin ba ya rubuta bai aikata ba shi ne abin da doka ta ce in aka karanta ma tuhuma kai gum kai shiru sai alkali a rakod ɗinsa sai ya rubuta cewa baka aikata wannan laifin ba sai ya ari bakinka ya sha zuma ya ce baka aikata ba to a nan idan haka ta faru sai alkali ya kalli waɗanda suke gabatar da tuhuma lauyoyin gwamnati cewa sai su kawo hujjoji da za su tabbatar da wannan tuhuma ko wannan zargi da ake wa shi mutumin nan da ya ja bakin su ya shiru to wannan shine abin da doka ta ce kuma kusan shine abin da zai faru in an zo zama na gaba wanda za mu gani yanzu insha Allah me zai faru to a nan kamar yadda gashi an karanta abdul jabbar tuhuma ya yi shuru an ce ya gane tuhumar ya yi shuru an ce ya aikata ko bai aikata ba ya shuru sai kotu ta ba da umarni likita a duba kwakwalwarsa a kuma duba kunnensa ko baya ji ne a kawo mata rahoto ran 16 ga watan tara shekara ta 2021 to a nan wannan abin da kotu ta yi na cewa a duba kwakwalwar shi malam abdul jabbar kamar yadda muka ji lauyansa muhammad sale bakaro yana korafi cewa bai kamata a yi wannan ba a kan shi malam abdul jabbar to me doka ta ce bari mu ga yin hakan shi ma da bakinsa ya faɗa dama ya doka ce ta providing to ga dokar abin da ta ce sashe na 278 ƙaramin sashe na 1 da na 2 da na 3 na administration of criminal justice law 2019 of kano state na ita dokar gudanar da wato shari'ar laifuffuka ta jihar kano me ta ce sai karamin sashe na ɗaya ya ce na shi wannan sashe na 228 ɗin where the defendant when called upon to plead idan wanda ake tuhuma bayan kotu ta umarce shi da yayi bayani akan tuhumar da ake mai remains silent or refuses to answer sai ya yi shiru ko ya ƙi amsa the court shall, shall enter a plea of not guilty on his behalf sai kotu a madadinsa sai ta ce bai yi wannan laifin ba ta rubuta a rakwadinta ɗinta bai yi ba wannan shine abin da karamin sashe na ɗaya ya faɗa na section 278 to karamin sashe na biyu shi kuma ya ce A plea entered under subsection 1 of this section shall have the same effect as if the defendant actually pleaded to the church. Wannan rubutu da kotu ta na aran bakin wanda ake tuhuma ta ce bai aikata ba. To sashi na biyu sai ce idan kotu ta yi haka to kamar daidai yake da shi wanda ake tuhuma shi ya faɗi haka. Kotu za ta rubuta kawai ya ce bai yi ba. alkali zai rubuta to idan haka ta faru daidai yake da kamar shi wanda ake tuhumar ne ya ce bai yi ba a haka za a tafi sashe na uku sai ya ce the court may inquire into the mental state of the defendant idan haka ta faru kamar yadda abin da ya faru a wannan kes ɗin abdul an karanta mai tuhuma an tambaye shi ya fahimta an tambaye shi ya aikata ko bai aikata ba ya yi gum to sai kotu ta yi amfani da wannan sashen sai alkali sarki yola sai ya rubuta a rakwadinsa cewa to bai aikata ba to idan haka ta faru karamin sashe na uku sai ya ce alkali ne ba tilas aka yi wa alkali ba ba dole aka yi mai ba cewa aka yi zai iya ya danganta da yadda ya fuskanci shi wanda ake tuhumar misali bai taba ganin shi ba bai taba jin maganarsa ba zuwansa ne na farko aka karanta mai tuhuma ya yi gum aka tambaye shi ya aikata bai aikata ba ya gum to idan a wannan lokacin alkali ya fara ganinsa kuma bai taba jin maganarsa ba kuma dama bai san shi ba haka ta faru to alkali zai iya wannan kes din ma ba cewa aka yi dole ba sai aka ce zai iya inquire into the mental state of the defender zai iya binciko ainihin menene yake faruwa a kwakwalwar shi wanda ake tuhuma ɗin me yake faruwa and if the court is satisfied that idan aka kawo kotu rahoton likita na wannan binciken kwakwalwar sai kotu ta gamsu cewa the defendant is of sound mind cewa lafiyarsa lau kwakwalwarsa garau take the court shall proceed with his trial kotu kawai za ta ci gaba da shari'a za ta dora kawai za a kalli ɗaya ɓangaren su kawo hujjoji na tabbatar da tuhumar da suke yi to ƙaramin sashe na hudu sai ya ce where the court finds that idan kuma rahoton likita da aka kawo kotu sai ya nuna cewa the defendant is of an unsound mind cewa a ah, shi wannan wanda ake tuhuma sakamakon wannan shiru da ya yi da gum da ya yi yana da matsalar kwakwalwa ba shi da hankali to me kotu za ta yi the provisions of this law in relation to persons of unsound mind shall apply to idan aka kawo kotu rahoton likita na cewa sakamakon shiru da gum da wanda ake tuhuma yayi sakamako ne na bai da hankali yana da matsalar kwakwalwa to me kotu za ta yi sai dokar ta ce kotu sai ta tafi wato akwai sashe wanda ya magana a kan su idan haka ta faru alkali zai tafi sashe wato na ashirin

to wannan su ne sashen da gaba ɗaya suka yi magana a idan kotu ta nema likitoci su bincika kwakwalwar wanda ake tuhuma shin yana da hankali ko bai da hankali wannan shirin da yi idan rahoton likitoci ya nuna cewa wanda ake tuhuma bai da hankali to sai dokar ta ce kotu ta tafi wa'annan sashe guda goma sha ɗaya da na lissafa a nan aka yi bayanin to me kotu za ta yi idan rahoton likita ya nuna wanda ake tuhuma yana da taɓan ƙwaƙwalwa ko bai da hankali wayannan sashe guda goma sha ɗaya da na lissafa to kotu nan za ta tafi dokar ta yi bayani tiryan tiryan daki daki me za a yi to yanzu idan allah ya kai mu ranar sha shida ga wata tara abinda alkali zai fara farawa da shi dama kafin sha shida ga watan already likitocin da aka sa su bincika shi kwakwalwar malam abdul za su rubuta rahoto su kawo da waɗanda aka ce su yi na kunne su ma don za su kawo to idan allah ya kai mu ranar sha shida ga wata bayan lauyoyi kowa ya gabatar da kansa abinda alkali zai fara da shi shine karanta rahoton likitoci na bincike da kotu ta sa a yi cewa abinci ko kwakwalwa shi malam abdul to idan rahoton likitoci ya nuna malam abdul lafiyarsa lau kwakwalwarsa gar take kar yake yana ji idan wannan shine abin da rahoton likitoci ya nuna to daga nan alkali zai waiwayi su waɗanda suke gabatar da tuhuma ƙarƙashin jagorancin san cewa idan sun shirya su gabatar da hujjoji da shaidu da za su tabbatar da tuhumar da suke wa shi malam jabbar to za su iya cewa ba su shirya ba shaidun ba su gama tabbata ba a ɗaga musu har zuwa wani lokaci sannan su zo su fara gabatar da shaida wannan zai iya faruwa sannan za su iya cewa a eh, sun shirya shaidunsu a shirye suke za su fara gabatar da shaida to wannan shine abin da zai iya faruwa idan kuma rahoton likita ya nuna cewa ai malam abdul yana da matsalar kwakwalwa to abinda alkali zai yi sai ya tafi wayannan sashe guda goma sha ɗaya a nan dokar ta ce ga abinda zai yi wanda ga shi mun karanto su yanzu daga sashe na 281 zuwa sashe na 294 na acjl na kano state to wannan shine abin da zai iya faruwa idan allah ya kai mu sha shi daga wata za a karɓi rahoton likita dole dai wannan rahoton likitan ɗayan biyu ne ko ya ce malam abdul lafiya lau yake ko ya ce yana da matsalar kwakwalwa idan rahoton likita ya nuna lafiya lau yake to alkali zai waiwayi lauyoyi masu gabatar da tuhuma su gabatar da hujjoji idan sun shirya su gabatar a lokacin idan ba su shirya ba za su ce a daga musu har zuwa wani lokaci za su zo su fara gabatar da hujjoji idan rahoton likita ya nuna cewa ai malam abdul jabbar yana da matsalar kwakwalwa to sai alkali ya tafi wannan sashe kwaya goma sha ɗaya da na lissafa ya ga mai doka ta ce ayi sai a yi to wannan shine abin da zai faru in allah ya kai mu sha shida ga wannan wata idan an koma kotu to kamar korafi da shi lauyan abdul ya yi na cewa bai kamata kotu ta yi wannan ba kamar yadda muka gani a nan dokar dama cewa ta yi me kuma dama in ya mana wanda ake tuhumar baka taba jin maganarsa ba baka taba ganin shi ba kuma haka ta faru to shine za ka iya wannan kuma kamar yadda muka gani ba wai shi alkalin ba ne on his own motion a kan karan kansa ya nemi aje a binciko cewa abdul yana da hankali ko bai da hankali ba alkali ba ne an yi ne based on application su lauyoyin gwamnati san din nan su suka roƙi kotu da cewa tun da ya shiru kuma ga abin da doka ta ce a duba kwakwalwarsa a binciko dalilin wannan shirin suna roƙon kotu da ta ba da umarni a je a yi wannan shi kuma alkali sai ya amsa musu wannan roƙo da suka yi wanda zai iya cewa ai an kawo shi gabana ran ranar 16 ga watan bakwai an kuma karanta mai tuhuma an tambaye shi ya aikata ko bai aikata ba ya ce bai aikata ba na ji ya yi magana wannan ya nuna kenan yana da hankali to alkali a nan zai iya cewa wannan roƙon da kuka yi ba zai aiki ba tunda a zama da aka yi na farko na je magana saboda haka mai hankali ne sai ya yi watsi da wannan roƙon da suka yi to amma shi alkali shi ya san dalilin da ya sa ya yi wannan abu kamar yadda shi lauyan abdul ya yi korafi cewa bai kamata a yin ba kuma aka duba dokar dama shi cewa ta yi me ba cewa ta yi shal ba a'a zai iya yi ba dole ba to wannan kenan to abu na ƙarshe dangane da wannan zama da zami shine an yi yi maganar kamar yadda muka ji shi bakaro ya yi maganar alkali ya ce sati bibbi zai ringa yi shi ko a zo ko ka a zo ko a ɗaukaka ƙara ko ka a ɗaukaka ƙara sati bibbi ne to wannan ta sa dole bari mu ga mai doka ta ce akan haka shin abinda alkali sarki yola ya ce zai ringa ɗaga shari'a sati bibbi shin doka ce ta ce ya yi ko ba doka ce ta ce ba Shi ne yanzu abinda za mu duba kamar yadda sashe na 390 ƙaramin sashe na biyu da na uku da na hudu da na biyar suka yi bayani kan cewa kamar sashe karamin sashe na biyu ya ce after the plea has been taken bayan an karanta wanda ake tuhuma tuhuma ya ce ya yi ko ya ce bai yi ba ko shi bai ce bai yi ba kuma shi bai ce ya yi ba idan haka ta faru sai dokar ta ce the defendant shi wanda ake tuhuma may raise any objection to the validity of the charge at any time before judgment shi wanda ake tuma zai iya wato wato zai iya suka dangane da validity mahimmancin cajin ko rashin mahimmancinsa zai iya haka ne kafin a yi hukunci provided that such objection shall only be considered along with the substantive issues and ruling thereon made at the time of delivery of judgment. idan wanda ake tuhuma ya yi sukar mahimmanci ko kuma daidaito na shi caji ya ce bai yadda da cajin ba cajin is defective cajin bai kamata ba to wanda ake tuhuma zai iya wannan sukar idan ya yi wannan sukar alkali zai ci gaba da sauraron shari'a ba zai yi hukunci akan wannan sukar ba sai lokacin da ya zo zai yi hukuncin shari'ar gaba ɗaya sai ya hada da kwarya-kwaryar hukunci akan sukar da aka yi wa caji da kuma hukuncin da zai na shari'a gaba daya idan shekara goma za a yi ana shari'a sai a ran da zai zo wannan hukuncin gaba daya zai yi hukunci na kwarya-kwarya cewa eh sukar da aka yi akan caji bayan karanta shi ta yi ko ba ta yi ba to abin da alkali zai yi kenan ba a take zai yi wannan hukuncin ba abinda sashe na 390 ya faɗa karamin sashe na biyu sai karamin sashe na uku ya ce open arraignment a lokacin da aka gabatar da wanda ake tuhuma a gaban kotu bayan an karanta mai tuhuma ya ce ya yi ko bai ce bai ba ko ya yi gum the trial of the defendant shall proceed from day to day to daga wannan lokacin abinda wannan sashe na 390 karamin sashe na uku ya ce bayan an karanta tuhuma ko ka ce kayi ko ka ce ba yi ba ko ka yi gum daga wannan lokacin sai sashi karamin sashe na uku ya ce to kawai za a ci gaba da shari'a ne kullum idan ran litinin aka fara to za a yi talata za a yi laraba za a yi alamus za a yi juma'a a dawo litinin zuwa juma'a a dawo wata litinin din zuwa juma'a asabar da lahadi ne kadai ba za a ringa shari'ar ba abinda shi wannan sashe na ƙaramin sashe na uku ya faɗa ya ce ana gabatar da tuhuma an amsa ko ba amsa ba to a ci gaba da shari'a kullum daga litinin zuwa juma'a sai ƙaramin sashe na hudu ya ce where day to day trial is impracticable after arraignment idan ya zamana bayan gabatar da tuhuma a ci gaba da shari'a kullum ba zai yi ba ba za a iya yi ba a ce kullum banda asabar da lahadi a zo a ta shari'a har a gama idan haka ba zai yi ba sai sashe karamin sashe na hudu ya ce no party shall be entitled to more than five adjournment from arraignment to final judgment idan daga ba za a iya yin shari'ar kullum ba sai dai a ringa samun wato interval a ɗaga a dawo a ba da wani lokaci a dawo to sai wannan dokar ta ce kowane ɓangare ba za a ɗaga mai shari'ar sama da sau biyar ba kowa yana da iko ne a ɗaga mai sau biyar kacal in aka ɗaga ma sau biyar to ba za a ƙara ɗaga ma ba yanzu kamar yadda muka gani su yanzu lauyoyin gwamnati an ɗaga musu sau ɗaya suna da ruwa gowar ɗagawa hudu idan aka dawo suka ce ba su shirya ba aka sake daga musu daga ta biyu kenan suka ce ba su shirya ba aka sake daga musu daga ta uku aka dawo ta hudu suka ce ba su shirya ba aka sake daga musu zuwa dagawa ta biyar aka da daga ta biyar suka ce ba su shirya ba daga nan abinda dokar ta ce iya abinda suke da shi kenan ko su ce ba su shirya ba ko ya mana sun fara gabatar da shaidu ba su gama ba kuma an ɗaga musu sau biyar to a gaba za mu ga mai dokar ta ce ai kowanne yana da dama a ɗaga sau biyar provided that the interval between each adjournment shall not exceed 14 days shall not exceed 14 days ɗagawar da za a yi wa kowane ɓangare daga wannan zama zuwa zama na gaba dokar sai ta ce ba zai haura sati biyu ba Shi ne kwana goma sha hudu kowa yana da dama a ɗaga mai sau biyar sannan kowace shari'a daga ɗaga wannan ɗagawa zuwa ta gaba iya sati biyu dokar ta ce kada a haura sati biyu daga ɗagawa ta ɗaya zuwa ta biyu zuwa ta uku zuwa ta hudu zuwa ta biyar ya zamana in tabal ɗin da yake tsakanin kowace ɗagawa kada ya haura sati biyu kada kuma ya ƙasa da sati biyu shi ne abin da dokar ta ce wanda ina ga da wannan sashen shi mai shari'a alkali sarki yola ya amfani ya ce yanzu ya dawo da shari'ar za a ringa ɗaga ta sati biyu cewa daga yanzu wannan sashe na 390 ƙaramin sashe na na hudu da shi zai ringa amfani sati bibbi za a ringa daga wannan shari'a to me zai faru idan an daga ma haso biyar ka, kuma baka fara gabatar da hujjoji ba ko kuma ka fara baka gama ba kuma an daga ma sau biyar wanda yanzu lauyoyin gwamnati suna da dagawa hudu kawai an musu ta daya in an dawo sha shida ga wata to za su sake neman a daga musu don za su iya cewa ba su shirya ba ko shaidunsu ba su cika ba a sake ba su wani lokaci za su kawo shaidu to nan ma dai sati biyu za a ƙara ɗagawa har zuwa ɗagawa biyar to idan aka ɗaga musu sau biyar sai ya zamana ba su fara gabatar da shaida ba ko sun fara gabatar da shaidu amma ba su kammala ba kuma an ɗaga musu sau biyar to me za a yi mai doka ta ce a yi gashi shine ƙaramin sashe na biyar sai dokar ta ce where it is impracticable to conclude a criminal proceeding after the parties have exhausted their five adjournments each bayan kowane bangare an ba shi damar daga shari'a sau biyar kowa kuma ya yi sai ya zama kuma ba a gama ba kowane bangare bai gama gabatar da hujjojinsa ba sai ya zama kowane bangare mai biyu ko rabi ma bai ba amma kuma gashi an daga sau biyar kuma doka cewa ta yi dama kada a daga fiye da sau biyar to in haka ta faru sai dokar ta ce the interval between one adjournment to another shall not exceed seven days inclusive of weekend to sai dokar ta ce yanzu to abin da za a yi idan aka daga ma sau biyar kuma aka ba da interval na sati biyu sai ya zama na baka kammala ba to sai dokar ta ce daga yanzu kuma za a ringa ɗaga ma ne sati ɗaɗɗai duk sati in ka zo an ɗaga ma to ba zai haura kwana bakwai ba za a dawo shi ma ba zai haura kwana bakwai ba za a dawo ka ƙarasa gabatar da tuhumarka da wacce tuhumarka ko ku ku ƙarasa gabatar da wato defense ɗinku kariya kowa in an bashi adjournment guda biyar biyar sai ya zamana kuma kowa bai kammala ba to sai dokar ta ce to yanzu kowa yana da dama a ɗaga mai amma ba zai wuce sati ɗaɗɗai ba to shi ma a sati ɗaɗɗai ɗin duk da dokar ba ta faɗi sau nawa ne shi ma sati ɗaɗɗai za a ɗaga sau biyar ne ko ƙasa da sau biyar ko sama da sau biyar to dokar ba ta faɗa ba shi alƙali dai shi ya kamata ya faɗi in an dawo ɗagawa sati ɗaɗɗai so sau nawa kake da dama a ɗaga ma shi ma sau biyar ɗin ne ko sau uku ne ko sau shida ko sau bakwai wannan ina ga kamar discretion ne na alkali dokar ta ta ba shi dama to wannan shine dangane da ishu na korafi da shi lauyan malam abdul ya yi na cewa dagawa sati biyu doka ce ta ce a yi hakan duk da cewa shi yanzu da an tafi kotu ta sama an yi apel yanzu shari'a ta zama guda biyu za a ringa yi a nan afa shari'a court kuma za a ringa yi a high court da take audu bako yanzu shari'a guda biyu ce already an ce sun yi filin din shi a notice of appeal za a yi sauran abubuwan nan ana wannan a ƙasa can ma kuma ana yi wanda a can high court alƙalai ne sama da shekara ashirin suna shari'a kuma lauyoyi ne su to su za a kai wa wannan appeal ɗin wanda shi alkali sarki wala kamar yadda ya ce ba zai tsaya ba shi ma dai idan aka duba ta wani bangaren kamar abin da ya daidai ne a da idan alkali ya yi rulin ko ya wani hukunci da baka gamsu ba ka ɗaukaka ƙara akwai abin da ake cewa stay of proceeding za ka yi roƙo gaban kotu cewa a dakatar da shari'ar da ake yanzu har sai kotun ɗaukaka ƙara ta yi hukunci da wannan tsarin ake to amma yanzu a sabon tsari sai aka ce ko da ka ɗaukaka ƙara kotun ƙasa ba za ta tsaya ba za ta ci gaba da shari'a sai a lokacin da kotun appeal ta yi nata hukuncin sai kotun ƙasa kuma ta ga ta yi sai ta bi wannan shi ne abin da shi mai shara alkali sarki yola ya la'akari da shi na cewa ko sun yi afil ba zai tsaya ba yanzu a current position da ake usually ko kai application na state of proceeding ba za a a criminal kes ba za a tsaya da wannan shari'a ba za a ci gaba da yi can ma kuma ka je ka ci gaba da shari'a ta apil nan ana yi a ƙasa can ma kuma ana apil kotun ƙasa ba za ta tsaya ba har sai lokacin da kotun apil ta yi hukunci sai kotun ƙasa sai ta tsaya ta ga wani hukunci ta yi wani umarni aka ba ta ita ta bi to a nan ne za ta tsaya saboda haka yanzu shari'ar ta koma biyu nan ana yi a afa shari'a court sannan kuma a can audu bako za a ci gaba da sauraron apil wanda nan alkalai biyu ne za su zauna nan ma idan aka yi apil hukuncin da suka yi wanda bai daba zai tafi court of appeal da take nan dai audu bako nan ma kuma alkalai uku ne za su zauna wanda sun fi na high court ɗin daɗewa sun fi su experience a harkar shari'a nan ma daga court of appeal aka sake yi wanda bai gamsu ba zai tafi supreme court abuja nan kuma alkalai biyar ne za su zauna su ma kuma sun fi na court of appeal din dadewa da experience da exposure da sauransu to wannan shine abin da ya faru kuma abin da yake faruwa da kuma abin da zai faru in Allah ya kai mu sha shi ga ga wannan wata to akwai wata tambaya da ake ta mun wanda tana da matukar muhimmanci mutane su ga su fahimta shin wannan shari'ar ana yin ta ne a kotun shari'ar musulunci ta kofar kudu don me kuma za a ɗaukaka ƙara kotun bature wanda a can kotun bature constitution ne da dokoki suke amfani da su ba ruwansu da kur'ani da hadisi da ijima'i da sauransu to me yasa ba a tafi shari'a court of appeal da take nan audu baƙwa ba me yasa aka tafi high court an mun tambayar nan tafi talatin na ce yin Allah da mun zo wannan shirin za a amsa kusan a zahiri idan aka kalli lamarin za a ga eh me dalilin yin haka to idan kai ba lauya bane ko ba ɗalibin shari'a bane ko ba ma'aikacin kotu bane kai gaskiya ba za ka gano dalilin da ya sa ana shari'a a kotun shari'ar musulunci an yi abu baka gamsu ba ka ɗaukaka ƙara kuma kotun shari'ar bature wanda shi ba bature ba ruwansa da ƙur'ani da hadisi da ijima'i da kiyasi na malamai to me yasa ba za akwai kuma shari'a court of appeal ɗin wacce nan ake duk kotun shari'ar musuluncin da ta yi hukunci in ba a gamsu ba wajenta ake zuwa to dalilin da yasa ba za a tafi shari'a court of appeal ba tsarin mulkin najeriya shi ya hana shi ya togaciya ya ce duk shari'ar da aka yi a kotun shari'ar musulunci ko shari'a court ko afa shari'a court duk abin da aka yi idan shari'ar laifi ce to duk wanda bai gamsu ba ba zai tafi waccan kotun ɗaukaka ƙara ta shari'ar musulunci ba sai ya tafi waccan high court ta bature ko kuma shari'ar neman haƙƙi idan a shari'ar neman haƙƙi ne a abu guda bakwai zuwa takwas constitution ya yadda ka ɗaukaka ƙara zuwa kotun shari'ar kotun ɗaukaka ƙara ta shari'ar musulunci sai shari'ar idan an yi ta ne a kan gado ko a kan saki ko a kan reno ko a kan ciyarwa ko a kan custody na children da sauransu a iya abu bakwai zuwa takwas constitution kadai ya ce sai in a sune idan aka ma shari'a a kotun shari'ar musulunci in baka gamsu ba za ka tafi kotun ɗaukaka ara ta shari'ar musulunci amma duk wata shari'a idan ba a abu bakwan nan ba in dai baka gamsu ba to kotun bature za ka tafi ta ɗaukaka ƙara eh, high court kenan daga nan court of appeal daga nan kuma supreme court to dalilin da yasa aka ji ba a ɗaukaka wannan ƙarar shari'a court of appeal ba constitution ne ya hana shi ya ce ba za a je kotun shari'ar musulunci ta ɗaukaka ƙara ba sai dai a tafi babban kotun jiha wacce ita tsarin bature take amfani da shi to amma duk da an je can ɗin ba wai za su ajiye tsarin kur'ani da hadisin su ɗauko tsarin dokar bature a yi amfani da shi a haikon ba a duk dokokin nan dai da aka yi amfani da su a kotun shari'ar musulunci su dai a can ma an yi apil ɗin da su za su yi amfani in an tafi court of appeal su ma da su za su yi amfani in an tafi supreme court su ma da su za su yi amfani magana ce ta administration of criminal justice law magana ce ta shari'a penal court law da sauransu duk in an tafi dai da wa'annan dai za a yi amfani ba za a ajiye maganar mai kur'ani mai hadisi mai ijima'i ya ce ba tunda da shi aka fassara a cikin shari'a penal court shi aka fassara aka yi wannan sabuwar doka ta acjl to in an tafi can dai high court din tsarin dai shari'ar abinda yadda kotun shari'ar musulunci tsarin da ta bi dai dokokin da ta yi amfani da su an je high court din ma dai da su za a yi amfani in an tafi court of appeal su za a yi amfani an tafi supreme court su za a yi amfani ba ajiyewa za a ɗauko a ce mai bature ya ce ko mai doka ta ce ta kasa ba to wannan shine dangane da appeal to kamar yadda muka faɗa in allah ya kai mu sha shida ga wata za a kawo rahoton likitoci na bincike da kotu ta ce a yi na cewa a bincike kwakwalwar malam abdul jabbar idan rahoton likitoci ya nuna lafiyar salau kalau yake za a ci gaba da shari'a a take idan lauyoyi masu gabatar da tuhuma sun ce ba a shirye suke ba su gabatar da hujjoji da shaidu za a sake daga musu mun ce kuma za a daga musu sau biyar ne in an daga musu sau biyar kowace dagawa kuma za a yi ta ne tsakanin sati biyu wannan kenan idan kuma rahoton likitoci ya nuna cewa ai malam abdul yana da matsalar kwakwalwa to sai a tafi wannan sashe guda goma sha ɗaya da muka lissafa shi kuma a nan doka ta ce ga abin da za a yi to wannan a takaice shine zama na biyar a wanda muka ce za mu duba abin da ya faru a kotu da kuma abin da zai iya faruwa wanda a nan za mu tsaya za mu shiga zama na biyu bi kenan wanda shi kuma za mu duba ga bidiyo da ya ringa yawo wanda yake dauke da waɗan wani abu da aka yi a kotu wanda aka jiyo shi aka rama kallawo mai shari'a sarki yola yana bayanin cewa wannan shari'a a bayyana take kuma an gaya mai abin da zai yi da kuma zarge-zarge da ake shi ɗan tijjaniya faira ne da kuma zarge-zarge da ake cewa abokin karibu ne an gansu ma suna mitin ga hotonsu nan yana ta yawo a gari da kuma korafi da lauyoyin shi malam abdul suka yi na cewa ba za su samu adalci a wannan shari'ar ba to wannan abu biyar din a zama na biyu yanzu za mu duba mu ga mai doka ta ce ai to a nan za mu tsaya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu